أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد السلام masu kallon mu da sauraron mu da saduwa cikin wannan shiri namu na tambayoyi kan azumi shiri na musamman wanda ke zuwa muku da gidan wannan talabijin na sunna kuma shiri ne wadda wannan gidan talabijin ya ɗauki nauyin gabatar da shi kamar yadda aka sani muna zuwa don tattaunawa a kayan matsalolin da ya shafi wannan wata ta ramadana da dukkan abubuwan da suke na hukunce-hukunce tare da ni akwai malaminmu malam ibrahim adam disina babban malami wadda ke karantarwa a kwalejin wato horar da malamai na azare kuma limamin masallacin juma'a na masjidin rahama gafata malam barka da zuwa assalamu alaikum wa alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh a gafata malam kamar yadda wato muke amsa tambayoyi da kuma matsaloli da suka shafi wannan addini namu tambayar mu ta yau ita ce abin da ya shafi wato matsala na mutumin da ya ci abu da mantuwa cikin ramadana mhm. ya ce yana cikin azumi ne to sai ya ya manta da cewa ramadana ne kawai sai ya ci abinci mhm. sai daga baya kuma sai ya shiga damuwa akan yadda matsayin azumi yake.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 wanda ya manta ya ci ko ya sha a watan ramalana mai hukuncinsa yana daga cikin bankayen musulunci hmm. yana daga cikin kuma saukin al'amarin musulunci allah baya kama mutum kan abin da ya yi bisa mantuwa ko kuskure rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana Allah ya faɗa cewa musulmi sun yi addu'a mhm. Allah ya hakaito labarin mhm. cewa rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana ya ubangiji mu kada ka kama mu in mun yi kuskure ko mun manta mhm. ya zo a cikin hadisi cewa Allah maɗaukakin sarki ya amsa wa musulmai cewa an ba ku haka. ba a kama ku kan abin da kuka yi bisa mantuwa ko kuskure kamar yadda ya tabbata karara a cikin hadisi ruwan imam bukhari da muslim manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce man nasiya fa akala aw shariba fi ramadana falakaba alaihi wala kafara wanda ya manta sai ya ci ko ya sha a wata riwaya riwayan bukhari kenan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce fa inna ma at'amahu Allah wa saqa Allah ne ya ciyar da shi Allah ne ya shayar da shi ma'ana wannan bonus aka bashi wato wani arziki ne Allah ya turo masa ba tare da ya shirya ba amma da kuma bisa ganganci yi da sai Allah ya kama shi a riwayan Imam Hakim cikin Al-Mustadrak manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama karara yace hmm. fala qada alaihi wala kafara hmm, hmm. babu ramuwa a kansa babu kafara shikenan zance ya riga ya kare tunda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya riga ya warware hukunci ko da zaka ji ko da zaka ji wasu daga cikin malamai suna cewa to inda yayi mantuwa sai ya rama wannan kawai suna yi ne saboda wato a tauna aya don a tauna tsakuwa kai mm, don aya ta ji tsoro saboda kasan wasu in suka suka samu wannan zance mm. za su iya fakewa a gindinsa su ta yin abin da su ah, ga dama tunda kaga wasu ma ana nan ana ramadana amma ko ba sa yin ba sa yin azumin wa ah, saboda haka malam usman babu komai a kansa ba damuwa a kansa babu kuma kafara a kansa kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam karara ya faɗa Allah shi taimake mu ah, amma sai dai zamto cewa mutum in yayi bisa mi mm, bisa kuskure na'am eh bisa kuskure wato in kuskure ne eh. to wannan babu kafara mm. babu biya in kuma a ga bisa ganganci ne wannan kuma wani sabon zance ne na'am Eh. akwai mashuhuriyar magana kamar ga malikiya yawanci muna karanta cikin littafin magana cewa akwai biya ga mm. masabin malikiya a shi ne ishara zuwa gare cewa kamar da malaman mu wani lokaci suke faɗa ah, suna faɗa ne don ya zamto cewa a yi wa mutane barazana mm, mm. amma ba wai sun faɗa ne saboda su ci karo na zancen manzon da mm, zancen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma zai iya ma waɗanda suka faɗa wannan zancen waɗannan wannan zancen hadisin bai kai musu ba eh, tunda ka san ba wani abin mamaki bane ba a samu wato kasurgun malami kuma hadisi ya koyi masa eh. gaskiya ne tambayar mu ta gaba wata mace ce malam take tambaya akan abin da ya shafi wato al'ada Mm-hmm. ta jini ya zo mata ma'ana to ana azumi to akan tashi da daddare a yi ta ibada ce to ita za ta tashi ta yi addu'a a cikin wannan yanayi din ko kuma ya cewa mai haila tana addu'a yawwa to mai haila ta iya karanta alkur'ani ma ba addu'a ba abin da ta haddace a kwakwalwarta eh. babu lafidin ta karanta duk sabanin malamai akan magana cewa mai haila za ta iya karatu daga musafi ne mhm. eh, kuma da yawa daga cikin sun yi rangwame cewa in ba cikin alkur'ani ba ne ba za ta iya tabawa eh, to cikin alkur'ani saboda girma da martaba na alkur'ani mm. ne santan haka shi ya fi amma daga kwakwalwarta ta iya karantawa ta yi bitan tilawanta ko ta karanta da samu lada tunda dan an ce mai haila Eh, tana haila ba an ce ita na bane ba mm, ah, haka. dan mai halatta wannan mu muka yi haka muka faɗa haka mm. ai mun koma zancen mutanen yahudawa ke su ne wanda kamar da zo kamar da abu dawud ya rawaito daga anas dan malik cewa mm. ah, yahud nasara kan idza habat fihim almar'atu akhrajuha min bayt ولم يجامعوها ولم يؤكلوها فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال اصنعوا كل شيء الا النكاح cewa su ne idan mace tana haila a cikinsu ba sa cin abincinta ba sa shan abin shanta ba sa zama su hira da ita hmm. a gurinsu ita najasa ne sai sahabbai su ma da suka haka suka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kan cewa yaya mu ma za mu shiga ba da yi wa matan mu wannan mu'amala sai hmm. manzon Allah ce a'a <laughs> wannan ai gidadan shi ne isna u shay'in illa nikah ku yi komai da su sai dai kawai sexual intercourse ne hmm. amma ko da ka lungume ta ka sumbace ta ya tabbata a cikin hadisi ana aisha ta ce ah, in tana haila manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakan umarce ta ta yi kunzugu <laughs> kuma manzon Allah sallallahu alaihi ya lungume ta sallallahu alaihi wasallam kuma Allah madaukakin sarki malam Usman hmm. a cikin alqur'ani cewa yi wa yas'alunaka anil mahid hmm. qul huwa adha fa atadilu nisaa fil mahid suna tambayanka kan lamarin jinin haila hmm. gudan jinin haila kul huwa adan ce hmm. musu jinin ne kazanta hmm. ba matar ce kazanta ba ba matar ce najasa ba jinin ne kazanta jinin ne najasa saboda haka babu wani abin da zai hana ta cikin dare ta tashi ta yi addu'a ta roki Allah subhanahu wataala hmm. wai waye sai ya raba ta da Allah hmm. dan tana me dan tana haila tana baiwar Allah hmm. tana baiwar Allah waye sai ya shiga tsakanin ta da Allah waye isa ki roki Allah duk lokacin da kika so ki roki Allah Allah madaukakin sarki yana kusa da ki yana amsa kiran mai kira in ya kiraye shi Allah shi ke mu Usman da fita mallam tambayar mu na gaba wata mata ce ita kuma tana shayarwa ne to amma idan ta ɗauki azumi to takan samu ƙarancin ruwa a mamanta na shayar da yaronta to sai ta yi tambaya akan ya halatta ta sha ruwa a ya halatta to shine sai <clears throat> malamai suka ce za ta sha ruwa ta shayar ne eh, Za ta sha ruwa idan ta sha ruwa da ramadana din to abin da yake kanta shine za ta zo ta biya azumi ne mm-hmm. ta ce to idan ta sha ruwa da ramadana ga kwanakin da ta sha sai aka zo kuma bayan azumi din har yau yaron wannan azumin da za ta maimaita ba a ramadanin ba ma wannan karancin nonon na nan mm. to a um, ah, malam usman kaga mm. shari'ar musulunci ba mata wayo zaman lafiyar mu ni da kai musallama babu Allah mu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hukunci yanda yake mu bashi na'am ba takuri a cikin shirya musulunci duk idan aka samu takura to hmm. sai kuma musulunci ya kara buɗa al'amru idza ba'a ittasa idza baqa tasa wa idza tasa ba so wannan zance da mata suke ta yawan tambayoyi a kai hmm. saboda fatawar da suka samu hmm. wacce za iya cewa ta goyi bayan idan suna shayarwa Tufa su ba sai salama azumi ba don suka ciyar hmm. da miskini ɗaya shi kenan yi. wannan ma'ana ga kofar da take neman wannan kofar da take neman kenan eh, kuma da yawa daga cikin malamai akwai waɗanda suke bayar da wannan fatawa in na ce malamai ba ana nufin malaman duniya ba baki ɗaya malaman hmm. Najeriya da kuma waɗanda suke kewaye da Najeriya saboda irin halin Najeriya duk abin da ke cikin Najeriya yakan yi tasiri kan musulman da suke kewaye da ita farko dai ya kamata mutane sani cewa mhm. wannan fatawa mhm. ba fatawar jumhurin mhm. malamai bane ba na'am ba na ce dole jumhuri shine dalili ba amma dai mafiya yawan mazhababin malamai gaba daya suna goyon bayan cewa duk matar da ta sha azumi saboda shayarwa ko saboda ciki tufa ramawa za ta yi ba ciyarwa za ta yi ba na'am A duk abin da ya sa na suke ta wannan magana akwai abdullahi dan umar hmm. abubakar ibn abi sheba malamin hadisin nan ya rawaita a cikin littafin sa al-musannaf cewa ya ba ma yarsa fatawa mhm. lokacin da take ciki hmm. da cewa ta ciyar ba sai ta me ba sai ta rama amma wannan shi ɗaya ne cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tambaya cikin sahabbai ko wanda suka sa a masa kwarai da gaske mhm. mafi da yawa daga cikin sahabbai sun saba masa wannan ya saka ma malamai ba sa goyon bayan wannan zancen kuma ko a wannan zamani manya manya malaman da aka san su da nagarta hmm. irin su malam bin bas irin su malam Osemin. Hmm. kai duk irin duk mafiya yawan malaman da zan iya tunawa ne sun ba su goyon bayan wannan zance suna cewa talama ne ba ta ciyar ba hmm. to amma ka san duk abin da yake labarin na sauki ya huwa ya fi daɗi duk labarin da yake na sauki <laughs> mutane mutane sun fi so su ji shi to mun ki mu faɗa ba za mu ce ki ciyar ba cewa za mu yi ki shayar saboda wannan abun hmm. shine abun da abun da malamai suka fi goyon baya shine kuma abun da dalili ya fi goyon baya saboda Abdullahi dan Umar ɗaya ne cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sa'an nan kuma akwai da yawa daga cikin sahabbai da suka saba masa hmm. kuma nassin Qur'ani don eh, shi ma nau'i na rashin lafiya hmm, hmm. saboda haka baya goyon bayan wannan wannan wannan zance wallahu ta'ala ala saboda haka kamar inda a shekarar da ta gabata mun yi dogon bayani a hmm. kan wannan gabar bana ma a takaice gashi nan cewa bayan Allah mata tabbas ba wai muna muku kyashi na rangwamen da za ku iya samu bane ba in ku ciyar a shi bane ba lamarin baiwar Allah lamarin shi ne kin gani amana ce dole a dora ki kan abin da yake daidai hmm. abin da ya hujja abin da za ki iya tsayawa a gaban Allah ki ce na yi ibada bisa hujja ba wai na yi bisa san zuciya ko kuma abin da akwai littafin nan na sifatu saumun nabi na wasu daga cikin almajiran albani wanda su suka shelanta wannan zance a cikin mutane tunda kuma ka san mu Najeriya Allah ya jarabe mu da cewa hmm. wato muna yayi hmm. yayin nan kuma ba wai kadai na kayan sawa ko na mota ko na gida ko na sana'a ba mm. yayin nan har fatawa na yi mm. wani lokaci za ga fatawa idan ta zanto sabuwa mm. kafin ka ce kwan wayan ka san wutar daji sai ta watsa mutane su dauka cewa kamar duk duniyan nan babu wata fatawa in ba wannan ba la'alla ma ilimi ba shi yake goyon bayan ta ba la'alla ma dalili ba shi yake goyon bayan ta ba ya kamata wannan zamanin a wuce shi kuma a dawo zamanin kowane abu za a faɗa sai an tabbatar cewa dalili shi ya goyon baya wallahu ta'ala ala wato da kai maganan yayi sai na tuna cewa yanzu galibin masu karanta alkur'ani mm. akan yayin sauti ma mm. akwai wanda sautinsa shi ake yayi saboda ko a gasan karatun qur'ani ne da wannan sautin ne za ka yi a ce ka iya karatun alkur'ani da sauransu mu tsaya kan azumi kaga wannan abun a wai da kai maganan yayi ne na ka san dalili mm. wannan abun da kawo na fata wannan malam usman kar mu shiga wannan layi abun da ni ya bani mamaki barin karanta maka wasu santuka guda biyu masha Allah kwaikwayon mutum a wajen karatun alkur'ani na'am akwai fitoyi guda biyu yayin da malam usaimin mm. yake cewa wannan ayi mustahabbi ne mm. abu ne mai kyau mm. sha'un hassan shi kuma bakar abdullahi abu zai da ke cewa bidiya ne kaga kaga akwai ah, labarin tsakanin malamai ina gani bai kamata mu kawo shi nan gurin ba ya kamata mu bari sai mun tantance muna da matsaya guda ɗaya gabanin mu faɗa wa mutane a dama wai misali yayin nake ga yayi ne ake a dau wannan yayin a dau wannan yayin misali ba ga rigar ka ba ita ke cewa kauce buba ko kuma <laughs> oh kai ga sani kai kuma rake rake to to to masha Allah kamar yadda masu sauraro suka ji yadda malam ya mana bayani kan cewa lallai ba wani maganan yayi a cikin harkar nan duk abin da za ki bi ki bi fatawa wadda yanzu misali ma cikin gudan azumin da zaki din cikin ramadana ai jera sai zaki amma wajen ramadana hmm. zaki ɗaukan kwana daya yaron ki ya huta jibi zaki ajiye ya sha mamansa ya samu wadata mhm. wato ba karin bayani kan abin muka faɗa ɗazun nan shine da za a ce kuma har zamto har wani ramadanan ba ki samu damar biya ba to nan gurin ko ba maganar cewa in za ki biya nan gaba bayan ramadana na biyu mm. sai kin sake kasan wasu cewa sai ta rama ta ciyar mm, eh, eh, ta eh, rama kuma ta ciyar to nan ciyarwa ma ba dalili akai haka nan dai tunda baki samu dama ba iya abin al manutu taklif iya abin da zaki iya Allah zai dora miki abin da ba zaki iya ba Allah ba zai dora miki ba na'am a tambayar mu ta gaba wato wani ne ke tambaya akan yayi wanka cikin ramadana shi kuma ruwa sai shiga masa ta kunne ta kafan kunne mm. wa sai yake jin kamar sanyi haka a cikin makogoron shi mm. ya ce to ya hukuncin azumin shi mala usman gaba na amsa tambayar wannan mutumin in tambaye ka ba shin ana shan ruwa ta kunne <laughs> ba a sha ana shan ruwa ta hanci ba a sha ana shan ruwa ta ido babu duk wani abin da ba sunansa sha ba ko da ruwa ya isa zuwa makogaranka hmm. ko makoshinka ba zai zamto ya karya maka azumi ba ya kamata mutane su zamto suna da wannan wayewa amma ana magana cewa kada ka yi ganganci ne hmm. wani zai ce ai ga hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa balik fil istinshaqi hmm. illa an takuna sa'iman ka kai matuƙa wajen sheka ruwa a hanci sai dai karkazin ainihin kana azumi kana azumi masha Allah saboda abin da shari'a ta hana ka shine gangancin mm. isar da ruwan zuwa ga me zuwa ga makoshin amma ba maganin ya karya maka azumi ba amma mm. dan kana ruwa ruwa shiga maka ta kunnanka mm. ko ruwa shiga maka ta idananka ko ruwa shiga maka ta hancinka wannan baya karya maka azumi domin ba da san ka bane ba mm. ba da zaɓin ka bane ba sai dai mutumin da ma zaka iya cewa wanda ɗauki ruwa mm. ya ɗauki butar ruwa ya tsira ya zuba a kunnensa ko wanda ya ɗaga hancinsa ya ce a zuba masa ruwa ta hanci mm. ko wanda aka gwale masa idanunsa ya aka zuba masa ruwa ta idanu wannan shine ma zaka tattauna matsala a yi amma mutumin da ya isa masa ba bisa kuskure ana cewa ruwa in ka sha ta bakin kan ma ba zai karya maka azumi ba inda bisa kuskure ne ko mantuwa balle kuma a ce dan yaje ta kunne ko ta idanu ba ni tsammanin akwai mutumin da zai ganganta a ce ruwa ya je kunnansa ta a yi zuba ruwa abu ya sha ruwa ta me ta kunnansa ko zai yi to malam kamar yadda kake faɗa na yanzu mai wa mai sauraron mu wani zai sha'awa ko wata ta ce mm. to malam akwai drip da ake wa mutane ai ba ta baki ke shiga ba wannan drip da ake mutum yana azumi a ɗauko shi a zo a ce a ƙara masa ruwa drip drip ni ba likita bane ba saboda haka wannan magana da zan yi zan faɗe ta ne gwargwadon abin da na ji likitoci suna cewa in na faɗi daidai alhamdulillah in ba daidai bane mutu a da gyara mu hmm. eh, na farko Na. shi drip din nan suka ce kashi biyu ne hmm, hmm. la'alla ma ya fi biyu amma dai bari biyun da na sani wanda za mu iya gina zancen a kansu akwai wanda ake yin sa kawai a matsayin magani hmm. ruwan jikin mutum ya kare eh, saboda sakamakon amai hmm. ko sakamakon gudawa ko sakamakon wani abu dai hmm. ya saka dole sai an kara masa mai ruwa wannan matsayinsa ɗaya da magani kamar da allura ba ta karya azumi hakan nan wannan drip din baya karya azumi akwai kuma drip din da dama asalin sunansa abinci ko ba ka ana yin sa ne a matsayin abinci to shi wannan kaga in ka ci ka ci abinci saboda haka shi irin wannan na karya azumi to amma dan Allah a ce mutum har ya kai matsayin matsayin da za a sai an sa masa drip na abinci kuma na azumi zai yi wa to in yi haka bai kyauta wa kansa za ka samu baya azumi da insha Allah baya bai kamata kyauta wa kansa ba saboda shi jiki daga ganshin nan wato ba naka bane ba mm. na Allah ne saboda haka shi jikin ma na da haƙƙi a kansa a kanka bai kamata ka takura masa mm. ka tsananta masa mm. ka saka cikin damuwa alhali ba zai iya jure ma wannan yanayin ba a cikin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana ya ga wani sahabi mai suna Abdullahi bin Rawaha Na'am. ana zuba masa ruwa ko ma abdullahi ba abdullahi bin rawaha ba wanda cikin sahabbai kai eh, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga ana zuba masa ruwa gaba daya yana cikin wahala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan ko me yake yi sai aka ce masa ai azumi yake fama da shi ana kuma cikin halin tafiya sai manzo Allah ce laysa min laysa min as siyamu fi safar bai daga cikin wato yi wa Allah biyayya yin azumi a halin tafiya kaga manzo Allah ba wai ya hana azumi a halin tafiya bane ba hmm. amma dai bai kamata musulmi zai iya shiga cikin wannan yanayi hmm. don ya halatta masa yayi azumi a halin tafiya kuma ya ce zai azumin ba domin wannan ba biyayya wani wa Allah bane ba don la wala dirara ba cuta ba cutarwa a cikin harkar addinin musulunci malam usman ai cikin qur'ani yana ce yuridu allah yusra wa la yuridu usra a cikin jerin gwanan da Allah ayoyin da Allah ya magana akan azumi bayan Allah ce shahar ramadan alladhi unzila fihi alquran hudan linnasi wa bayyinatin min huda wal furqan faman kana maridan mm. aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra yuridu allah bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilu aliddata mm. wa litukabbiru allah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun sauki ne wala wuri dubi kuma usra mm. Allah ba ya san takurawa matsanta matsawa kai mm. ka san yana daga cikin wato abin da ya kamata 'yan uwa musulmai masu gani da sauraro mm. mu samu wayewar kai ba wai an ce abu addini ne mm. ba ya zamto addini sosai ba sai in ya zamto akwai wahala a ciki ka san ana so a ga mutane sun dauka cewa sai abu ya zamto mai wahala mm. sai akwai takura sai akwai bala'i a ciki gabanin ya zamto addini kamar yanda alamar mutum mai tsoron Allah a garin ringa ganshi daga jaja a ringa ganshi wani yana dauke da annakiya a wani su ne wani can ga solo ba wannan ba shine wali wali ba shine wannan ba wali bane ba ko ne ta kuma inda kulli masjidin wa kullu wa tashrabu wala tusrifu innahu la al musrifin Allah ji kan malami malam Jafar Mahmud Adam zan faɗi wani abu akan sa saboda na san insha Allah ba matsala saboda malam baya duniya kuma kowa ya tabbata ya ya rayu akan addini ya kuma mutu akan addini muna fatan ya zanto cikin waɗanda suka shahada insha Allah ah, yake ce min matsayina na almajirinsa hmm. kasan akwai zancen da zai faɗa mana hmm. wanda Ah, ba za a ba dole faɗa kan mu ba yake ce mana bayan daga cikin abin da baya wasa da shi riga da turare da kwalliya yake saboda mutane su ba wa abin da yake faɗa kima mm, kuma duk wanda ke kallon kasa na malam Jafar zai kula yadda yake kulawa da jikinsa wajen me wajen kwalliya Allah shiga wa malam rahama wa shafi'i na habna abdul hakami mm. yarwi anil hayyi li khawfi tuhami wannan wanda zance na malamin hadisi cewa malamin ka bayan rayuwarsa zaka iya faɗan komai da akansa amma in yana raye ne sai ka yi hankali annan mashahurin bayani akan Imam Malik ma ba mm. an ce duk ko da bai iya karanta hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin tsafta ya mm. wanka ya sa turare malami na malam sani mm. rijin lemu ka san shine zamu iya cewa wato jagoran harkan eh, karatun littafin siyar alamun nubala na nufin cikin yan mutanen mu na Najeriya saboda eh, risalarsa ta majistar ɗinsa ya yi ta ne akan wannan littafi kusan mujallari talatin da wani abu abin da ke so na fesa na faɗi wannan zance hmm. saboda shi shaida ne kan abin da zan faɗa eh, a ƙarshe ƙarshen tarihin imam malik mhm. a cikin siyar alamin nubala sai ke cewa imam malik hmm. ya mutu ya bar takalmi homusu at zauci cewa set ɗin takalmi 500 ya mutu ya bar rawani 100 Allah wasu na tabbata kayan ka kai 100 ba ni ya tsoro nawa amma na san ka bake 100 ba a ba su kai wala to Allahu akbar su kallon mu da sauraron mu muna maimaita maganan cewa dukkan wanda yake da tambayar da zai yi ya dubi akwatin talabijin ɗinsa akwai nambobi na waya wanda zai iya rubuto tambayar sa ya turo sai mu danka wa malam don yayi nazari da fatan ubangiji Allah ya sa mu samu amsa kuma Allah ya sa kuna tare da mu cikin wannan shiri namu na tambayoyi kan azumi malam tambaya ta gaba ita ce akan abin da ya shafi wato cikin azumin ramadana ne bayan mutum yana ya ɗauki azumin ramadana sai ya samu yaro yadda ci abinci to amma ko da ya zo tabawa sai ya ga kaman abin da dan tauri hakan nan da tauri yadda yaron dai dan wahala da abinci din mhm. wai shin ya halatta a dandaka masa ko kuma shi ya dan za abin haka wanda zai mika mishi don to wannan tambaya ce na tabbatar cewa mai wannan amsa ta zai daure ma wasu kai saboda haka zan yi kira ga mutane cewa su saurara sosai su saurari amsar da zan bayar wannan ba ma ya shafi yara ba ya fi shafan mata masu mana girke-girke a wata ramalana tunda su ma suna suna azumi kuma abu ne mai matukar wahala a ce daga idanu kawai zaki iya gane test na abinci ko test na gishiri yaji ko siga yaji ko abunan eh, barkono ji. Mm, kuma ka san mu maza yana daga cikin abin da yake ba ma wasa da shi harkan girki ah, darajar ki da kima da ke zamto cewa kin iya gaskiya eh, zamto cewa kina girki komai a rikice mm. kin san cewa sai dai kawai a kawo da idanu amma fa za a fara tunanin neman wata mafita gaskiya shi abin da yake karya azumi mm. sai abin da yake zuwa ga makoshi ɗanɗano kuma akan harshe yake mm. saboda haka ɗanɗano dan ka ɗanɗana a bakan harshensa ka ji text ɗinsa matukar kana da amincin ba zai iya kaiwa makoshinka ba hmm. to ba zai warware maka azumin ka ba saboda ai baka haɗiya ba ba dole abin da ji harshenka za ka hmm. haɗiya ba to amma wannan fa eh, ke ko kai kai ne za ka wa kanka hukunci za ka hmm. zanto alƙalin kanka ba na ce ku je ku ringa shan miya ko ku dinga taɓa miya gabanin kuna azumi ba abin da nake cewa ɗanɗanawa a harshe kan harshe kaɗai ba zai karya wa mutum azumi ba ah, kamar eh, da dan abin da nan bai zamto abinci ba hmm. ba zai karya wa mutum ko abin sha ba zai zamto karya wa mutum azumi ba matukar ya isa zuwa mai makoshin kamar da jawabi ya gabata wallahu ta'ala alam haka malamai suka faɗa to wannan zai sa ya tabbata wasu daga cikin magabata sukan ɗanɗana wani abu a harshen su hmm. sa'annan kuma suna azumi hmm. wannan zai sa mutum ya tambayi malam ramadana kenan mutum zai iya yin brush ah wai hana shi <laughs> ya to to ah. kaga tunda ka ce eh, abinda dai mutum ya sa na zuwa malam usman da kake tambaya mutum zai iya zai iya brush a hmm. ramadana shin tambaye ka kai ma shin an yi brush hadewa ake shin aswaki in aka tattauna cinyewa ake hmm. shi brush din cinyewa ake shi ma hmm. ma club toothpick din da ake amfani da shi hmm. shi ma cinyewa ake ha to me me tsala wato mutane ba mm. wani lokaci suna wahalar da kansu to amma kuma tambayar da suke tana da ma'ana domin abin da ke gwada mana cewa mm. wato suna son san hukuncin Allah suna son zama cewa a dora su akan abin da yake daidai suna son su yi abu yanda ba matsala a ciki Allah ya saka muku da alheri kada ku gajiya wajen tambayoyi dan rashin tambaya matsala ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi yana cewa malam Usman eh, inna masu'alu shifa'ul ayyi tambaya ita ce maganin jahilci kamar yadda panadol maganin wani ciwo ne ni ban faɗa ba kamar da paracetamol maganin wani ciwo ne haka nan tambaya ita ce maganin jahilci kuma manzo Allah sallallahu alaihi ya yaba masu yawan tambayoyi a cikin hadisi manzo Allah kace cewa rahimallahu nisa al ansar lam yakun yamna'uhunna al haya'u an yas'alna an din Allah ya rahama wa matan mutanen garin Madina saboda kunya bata hana su tambayoyi akan addini ba saboda haka malam Usmanu buroshi da safe ko da rana ko da yamma baya karya azumi masha Allah Allah shi taimake mu hadda kwalli hadda kwalli <laughs> so masu kallon mu da sauraron mu wannan shine takaitaccen abin da ya samu cikin wannan gaba din kuma muna fata ubangiji Allah ya da mu cikin gaba na gaba tare da ni malam Ibrahim Adam Dusina wato liman masallacin Juma'a na Masjidul Rahma gafata malam assalamu alaikum wa rahmatullahi wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم العسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون All across ocean